يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا wannan maganar da muka ji tana ɗauke da aƙida da magana da aiki daidaitattu don haka sai muka yi imani da ita kuma ba za mu haɗa kowa da ubangijinmu wanda ya saukar da wannan magana ba a wajen bauta masa